حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أبوا رسول الله <laughs> mala isu sai mun yi jana'izan su fa <laughs> abawa rasulullahi ba satin da ya wuce mun firgita duniya ba to ta yau ta fi ta wancan satin <laughs> ai malam in za a yi karatun nan shekara sai kullum sai mun kwakulo abin da zai gigita duniya wancan satin da na yi karatu na ga wasu 'yan gaban hansi da na ce yau sai na rikitar da duniya sai suka ɗauki hadisin suka sa waldinsu a shafinsu suka ce sai dai in rikitar da kaina kamar zan ce ko na ce ai ba a nan take ba in kun isa ku warware maganan mana shuru kake ji eh. kana gana ai malam idan muka yi karatu mutum iya biyo ta gaban mu fa shafe shi zamu yi yawwa saboda na ga wasu yan gaban hansi abin da ya sa su ba zan kama sunansu ba ma su furzunoni na ne ni na na ci ubansu da yaki bilahi lazi kai yaro ka zo ka je ka tambayi babanka ya muka yi da shi shekaru goma sha bakwai da ya wuce ban zan ce ko ni yanzu kaf wani ɗan izala da aka haife shi a maiduguri bilali yanzu bai isa ya nuna min yasa ba don wallahi na ci ubansa a yaki duk furzunoni na ne a yaki kama yi zancen ko shi yasa allah allah nake ina jira ashe yana da hankali <laughs> yana magana to hadisi ne an ruwaito ba ni na ruwaito ba ba babana ya ruwaito ba ba a gidanmu aka faɗa ba manzala ya ce abu huraira aqahu na alaihi ya ba shi takalmansa ya ce izahab tashi ka fita kai yawo a cikin birnin madina mallakita duk mutumin da ka gamu da shi wara'a hazal ha'ita duk wanda ya ga wannan takalmin ya shaɗu Allah ilaha illallahu fabashirku biljanna na, to ni na faɗa <laughs> to yau kuma karatun namu ba dabba dan ba sai abdullahi annabi ne ba maganar musulunci ake yi ba yau bari mu fito da karatu <laughs> ai sai na abdullahi abu karfin musulunci an zan ce ko musulunci a irinmu ake magana ina ta tunani ashe na manta da takarda guda ɗaya amma ba damuwa don na yi nazarinta ka bayan cewa ko? to maganar da ake yi ko kuma ita ta zauna wata satin don ai daga nan mahaji ta busa muna nan abin zan ko duk lokacin da suka dawo kan wannan maudu'i fa in uttum uduna wallahi sai mun dawo yanzu ba mun ragargaje su billahi lazi la ilaha illa huwa yanzu izala an raba ta kashi kashi biyu pass abin zanjan saboda haka yau karatunmu baban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayidina abdullahi ba maganan musulunci ake yi ba maganan annabta ake yi yanzu su biyo mu kamar da ke ko amma kafin mu shiga karatun alkali ya dawo alkali ya yi ribas an bari zancen ko ba alkali satin da ya wuce muka ko ba haka ba karatu to amma jiya ya dawo malam izala sai sun kashi kashin su ba billahi la ilaha illa huwa yace ba ranan da zai dawo daga kan iyayen annabi yan aljanna ne Malam Yusuf ai in ban da sinan ne la'anan ne ba wanda zai kai iyayen annabi Muhammadu ya ce shi zai shiga aljanna aljannan na ɗansu ne <laughs> akwai karatu yau ba annabin da zai ɗauki kututtube dabino ya jefa a aljanna a nan duniyan malam yusuf wani ɗan iska ya zo ya ce mana iyayensa suna busasshen dabino fa annabi ya ba ta aljanna a nan duniyan akwai kisar ita ma yau ba wancan takalmi aka aka aka ce wanda ya gani ba takalmin ba mutum ne zai gani ba to yanzu ba magana mutum ake yi ba itace busasshe a nan duniyan annabi ya aikata aljanna malai isu wannan mutum ya kasa sa iyayensa aljanna <laughs> yau ba akwai karatu la ila makamin wala saufa ka fatar da. wannan ne ba makaminsa malai isu baka ji abin da ya faɗa ba akan wannan ayan izan izan la arba wa wahidun min ummati finnar in dai Allah ya ban wannan matsayin cewa wala saufa rabu rabbuka fatarda da sannu ubangijin ka sai ya baka ceto hatta kai da kanka ya Muhammad ka ce yanzu ya ishe ka sannan in rufe kofar ceto ya ce in dai ka ban wannan daman ni kuma ba zan aminta ba ba zan yadda ba in akwai mutum kwaya ɗaya a cikin al'umma na a wuta me wannan makamin ya amfani duk duniya hatta ku tuttube dabino malam ran da fa abin ya motsa billahi lazi sai da ya kirga mutum goma ya ce duk ku zo ga tikitinku na aljanna <laughs> abubakar ya ce ina kake ya ce ga kanan ga tikitin ba je lahiran ba ba ba a yi hisabin ba ba ya ce ina umaru ya ce gani na labbai ka wasu ya ce ga tikitinka ina usmanu ya ce gani na labbai ka wasu idai ka ya ce kai magana ka aina aliyu ya ce ana ha ana ya rasulallahi ya ce ga tikitinka ina sa'adu ina wa sa'adu zubairu زبير سعيدهم ونجد li'aubin ثم آمر من وفى abubakar al'adil imamu wa sayyadi abu habsu al-faruku man saba wa Usman zunnuraini wa sinu kad ata aliyu abi sibutaini kallaisi mushrifa wa tal'atu wa sa'adu zubairu sa'iduhum ونجل لأوف ثم آمر من fa? su goma tun a nan duniya ba a yi hisabi ba aka ba su tikitin aljanna sannan kuma na na Amina tu zuhuriya <laughs> Allah ya ne makin annabi eh? ban san abin da annabin nan yi musu ba wallahi tallahi to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

sa ba gaba da nake kai ina kan magana akan wa akan Allah haka yake so ka gane ko ko da ka yi kuskure to yi maza ka tuba kullu eh? an fahimci karatu to in ka tuba allah mai karban gafara ne an fahimci zancen ko saboda haka da allah ba mu fasa su ba eh ya ce mutane suna cewa na janye ya ce ban janye ba ya ji sako ya isa gare shi <laughs> kamar zancen ko ya ce bance ya ce da ya janye shine cewa duk mutumin da ya ce iyayen manzan Allah suna wuta to uban sama yana wuta shine ya janye ni kuma ni ban janye ba <laughs> duk mutumin da ya ce iyayen manzan Allah suna wuta to uban sama yana wuta ni ban janye wannan maganan ba wallahi tallahi kai ba iyaye ko uba na in kace zance uban kama dan wuta ne ana magana a to balle ka ce mahaifan sayyadun wujudi ya zan saurara maka an bar zancen malam alkali zaria allah ya saka da alheri eh duk yanzu shi ma ya zo ya shiga taragon wannan taragon mai karfi ne ba billahi lazi jirgin annabi nuhu ne duk wanda bai shiga ba ba shi ba aljanna ubansa kuma ba zai shiga aljanna ba an bai zancen ko saboda ai dan kuka shi yake jawo wa uwarsa jifa saboda haka ba ma wa duk wanda ya ce iyayen manzan Allah suna wuta a famina to mu dawo mu sake bantaro musu sabon aiki abin ji karatu a'a ba magana iyayen manzan Allah musulunci ake yi ba ala yusuf shi ma daga bakin annabi muhammadu an bayan zancen ko ba dan ba dan ba saidina abdullahi annabi ne annabi zai zama ba magana musulunci ba ne littafin da na bari a gida watakila sai sati mai zuwa ya zi wani bawan allah littafi ya zauna ya rubuta akan abu ɗalib abu ɗalib ya ce ɗan aljanna ne ya ce ya ga ɗan iskan da zai kai shi wuta ya zi ba akwai mazaje ba ya zai baiwa annabi kariya ya shiga wuta kai malam yusuf shekaran da malam a sai na abu talib ya rasu a shekaran ummuna khadija ta rasu manzala ya kira wannan shekara da amul huzun shekarar bakin ciki malam dan kaburi ya mutu zaka yi bakin ciki ne a malam Allah ya raka taki gona kuma gaban zan ce ba a'a dan musulmi ne ya yi farin ciki kamar zancen ko to saboda haka sayidina abdullahi an da ko ba maganan cewa shi musulunci ake yi ba ya girmi musulunci kun san dalili yawwa kasan yanzu duk hankalinsu ya dawo kan magana suna kallo ba kamar ko yanzu duk na tayar musu da hankali ta ina zan bullo da wannan zancen <laughs> Kamar zan je ko ai sha sa malam ka zo ka bi bayan Allah ka sha karatu kamar banda ko shine abu da malamai suka cewa alimta shay'an wa ghabat ankal ashiyaku inda na kwakulo wannan karatu malam Yusuf akan dan Sani na kwakulo wannan karatu shine Ibrahimul Mu'azzam ka gane ko manzo Allah ya haifi 'ya'ya guda uku mazaje duk sun rasu suna kanana kun fahimci zancen baban manzan Allah ya yi wa fati manzan Allah ma yana ciki shi ma ba wani shekaru ne da shi ba ba ya rasu duka a shekarun balaga ne an fahimci zancen ko sannan kuma yana ciki ya rasu an fahimci karatu to da saidina ibrahim al-mu'azzam ya da aka haife shi aka yi farin ciki aka yi murna da bushara ba a dade ba sai sai na ibrahim mu'azzam ya kwanta kuma rashin lafiya hayya hayya hayya hayya lokaci ya sai allah ya ɗauke shi sai muhammadu rasulullahi ya ce lau'asha lakana nabiyan walakin ni rasulallahi wa hataman nabi'ina da ya rayu to annabi zai zama kun bayan can sai dai ni babu wani annabi a bayana wannan dalilan shi ya sa ‘ya'yan manzan Allah dukkan mazajen a kananun shekaru suka yi wa fati. A manzan can ko? a nan na gano karatun cewa ashe saidina abdullahi ma da ya kai shekarun ya kai to shi ma annabi zai zama kuma gabar ji karatun ba ai na abdullahi ya fi ibrahimu mu'azzam shi wannan ɗa ne wannan uba ne ku dawo karatun annabi ibrahim ba annabi ba ne bai haifi annabi ba waye da waye annabi yaqub ai dan annabi ibrahim ne da annabi isma'il ai ha eh annabi isma'il da annabi ishaq da an bayan da ko to ba an annabi ibrahim kenan ba me ka je ka tabo kuma an bayan zancen to sannan mu dawo shi a isma'il ba babansa annabi ba ne sama'ila isma'il ba babansa annabi ba ne su kuma ba annabawa ba ne kun bayan zancen annabi yaqub ba annabi ba ne ‘ya'yansa goma sha biyu duk ba annabawa ba ne’ annabi yusuf ba annabi ba ne babansa yakubu ba annabi ba ne kakansa ishaq ko ba annabi ba ne kakan kakansa annabi ibrahim ai duk zuriya ɗaya ne akwai zancen ko to yaya kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai zancen ko inda wayan nan babanninsu za su zama annabawa to babu aula baban annabi muhammadu in dai annabi yusuf da 'yan uwansa goma sha ɗaya za su zama annabawa kuma babansu annabi ka gane ko to me zai hana 'ya'yan annabi muhammadu su zama annabawa an fahimci karatu idan annabi yusuf babansa zai zama annabi to yaya baban manzon allah ba zai zama annabi ba in annabi ismail babansa zai zama annabi yaya baban sayidina rasulullahi ba zai zama annabi ba in sayidina ishaka babansa zai zama annabi yaya baban annabi muhammadu ba zai zama annabi ba abin da ya hana su zama annabci shine walakin rasulallahi wa khataman nabiyina Allah ya yi shi ne cikamakin annabawa kaf ya kare gaba ɗaya a gidansu saboda me Allah yana cewa wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه إلى آخر الآية ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء الذين هم أفضل الناس أبا يمزن فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق wannan ayan ta nuna walau a ah, waiz na misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikima sun summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la Allah ya tara annabawa kaf gaba a alamu zarri ba ai duniya ba ba ai lahira ba ba wani halitta Allah ya tara annabawa kaf gaba yace to kudin nan ku babbu ne ku ne annabawa amma a bisa sharadi guda ɗaya lamma ataikum min kitabin wa hikima lokacin da na aiko ku da annabci na ba ku littafi da hikima kun zo kuna ta kiran al'umma izuwa gare ni summa ja'akum rasulun sai wannan babban manzo muhammadun rasulullahi ya zo ya riske ka a zamanin kuka hada zamani guda ɗaya da shi na bihi za ku yi imani da shi wala ta usurun na ku za ku zama mataimakinsa kala a a tun kun yadda da haka Kalu akarar na suka ce mun yadda Allah ya ce fashadu wa a akum na shahidina shi shine fa makamu na annabi Muhammadu to fa fihi annahu wannan ayan ta nuna annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i shine mafificin annabawa su annabawa kuma allazina hum afdalun nasi shine mafificin su da mafificin mutane duk cikin mutane ba kamar annabawa saboda haka fa huwa khairul khalqi alal itlaki shi manzala shine fiyayyen halitta ba sabani to in haka ne ka gane ko ba yadda za a yi wani ya zama ɗansa annabi shi annabi ne ɗansa ya zama annabi manzan Allah ‘ya'yansa ba su zama annabi ba ba wannan dalili an fahimci karatun ba yadda za a yi wani annabi babansa ya zama annabi shugaba kuma a ce mahaifinsa bai zama annabi ba ina jiran su sani <laughs> ina jiran su su fito su so su sauke wannan magana wa yake maganan ta dr jati ina magana da su sani ne man sani jalo jalingo ku fito ba yadda za a iya zama haka ku je ku dauko mana hadisil ahad mun ki karbanta mun aje muku kayanku don ta yi karau da kurman kurman dutse duk wanda ya hadu da ita ba zai kai labari ba ita ce alkur'ani mai girma saboda haka lokacin da saidina ibrahim al-mu'azzam ya yi wa fati shine sai manzan allah ya ce lau'asha lakana nabiyan da ya rayu annabi zai zama hasbunallahu wa ni'mal wakil da ya rayu annabi zai zama to kaga ba zai rayu ba me dalili saboda shi khatimun nabi'ina shi ne cikamakin annabawa babu wani annabi a bayansa wannan kadai dalili nan shi ya hana baban manzan Allah ya zama annabi ba maganar musulunci ake yi ba in ya rayu to dole baban manzan Allah ya zama annabi in dai sai na ƴaƴansa za su zama annabi to ba abin da zai hana sai na abdullahi bai zama annabi ba mutane ba karatu kawai ku zo ku haura da sunan wai kaga hadisi a malam ka shiga cikin littattafai mana tukunan malam abu ɗalifa ba damuwa za mu ajiye wancan karatun zuwa wani lokaci amma zancen dama na so in hada karatun ne abu ɗalib ya ce duk mutumin da ya ce ɗan wuta ne ya ce shi ne ɗan wuta don ba dalilin nassi guda ɗaya tattare da ma imam buhari ya kawo hadisi ba magana imamu muslim ake yi ba ya yi raga-raga da hadisan shi yasa sai da na tausaya wa dr aliyu nika wannan dr aliyu na mai sunansa na karshe abunan mutawakil dr aliyu alfurkan ne ko kome ne dr bashir dr bashir ne eh dr bashir yawa dr bashir aliyu alfurkan ba wani hadisi kwaya daya da ifi a cikin buhari a malam saurara karka cika baki billahi lazi hadisan da imam buhari ya kawo duk wannan malamin sai da ya yi raga-raga da su kuma na gamsu ɗari bisa ɗari dalili akwai tanakuda a cikin a cikin zantuttukan ka gane ko wani ayan makiya ne aka zo aka fassara shi akan madiniya ya ce ba ma wannan shi kadai ba hadisin na wanda aka yi wa manza Allah sihiri da aka ce a wannan dalili ne aka saukar da falaki da nasi shi wannan malamin ya warware shi kuma na gamsu kasan dalili ya ce ita ayar madaniya ce ita, ita ayar makiya ce ta gane ko kuma ba ta sauka sau biyu ba wannan kuma maganar sihirin kuma a madina aka yi ta to ya zai yi wannan abin ya haɗu wannan ayan makiya ce wannan abin da ya faru a madina ya faru su maganar sihiri a madina ya faru sai aka ɗauko ayan ka gane ko tun kafin wakiyar ayan da ta sauka aka ɗauko ayoyin aka ce surorin guda biyu aka ce a dalilin wannan abin da ya faru a madina ne ya faru ta ya hankali zai kama kuma hadisi imam buhari ya kawo shi an fahimci karatu? abin da muke cewa mu wayannan duk ba karatuttunka mu bane ku kuka koya mana amma muna garin girman imamu buhari muna kallon girman saidina a imamu muslim ka bayan zan ko kuma muna girmama dukkanin malaman duk duniya amma ku kuka fara cin mutunci da sunan hadisi kuka fara cin mutunci na sahabbai da bayan allah ba su ji ba ba su gani ba an bayan zan ko amma mu yadda alu sunna wal jama'a suka yadda imam buhari shine asakul kutub mun yadda da shi saboda me hasanan su yafi an su yawa ka fahimci zancen ko to amma maganan da idan ta zo ta yi karau da alkur'ani ko na wane malami ne zamu ajiye shi mu dauki alkur'ani kuma su makariya suke yi ba in abin da ya shafe su ne suna ajiye hadisi kamar zan ko sai jiya hujjatul islam alaisha shatima ibn maulana shi almaskin sai ya ɗauko wannan hadisi na hamadu bunu salama na inna abi wa abaka finna ɗin wannan isnadi ɗin isnadin ba canji isnadi iri guda ne daga hamadu zuwa anas tun daga sabitul duk ya ɗauko wannan isnani ba a canji su wayannan wanda suka ruwaito hadisin su suka je suka take ruwaito hadisi kuma a cikin muslim ɗin ka gane ko la taqumu sa'a hadisin la taqumu sa'a duniya ba za ta saya ba inda dai a cikinta akwai mai cewa Allah Allah Allah isnadi guda ɗaya ne sai da ibnu taimiyya ya yi fata-fata da wannan hadisi kun fahimci karatun nan kwamana yusuf a'a gwara ku a warware ba magana na'am ba ne ma'ana wayannan rijalan da suka ruwaito hadisin inna abi wa abaka finnar su wayannan rijalan su suka ruwaito hadisin lata kuma sa'a ka gane ko na taba jin gurungun duban malaminsu wanda aka harbe shi a Kano Jafaru Adamu ka bai zancen ya ce duk wani zikiri in ba la ilaha illallahu ba Allah Allah ko kuwa kuwa ya ce ba zikiri ba ne ba mun yi karatun ba maulana ah, shek muhammadu arabi ibn maulana shek amur abul fatayi ya nemi su yi mukabala a gaban maulana shek abul fatayi ba na kawo muku wannan kisan ba ko ba kawo muku ba wani kusan wata daya da ya wuce an bayan zancen ko to ba su yadda da wannan hadisin ba kuma gashi na hadisi ya bayyana ibnu taimiya fata-fata ya yi da wannan hadisi to kuma hadisin rijalan guda ɗaya ne hadisin rijalan inna abi wa abaka da lata musa sa'ad dun rijalan guda ɗaya ne kaga anan ka gane wayannan 'yan iska ne wala suna bin son zuciyarsu ne a fara'aita manitta haza ilaka ko hawaku shin baka gani ne waɗanda suka riki ubangijinsu da son zuciyarsu abinda ya yi musu daɗi sai su ɗauka abinda bai yi musu daɗi ba sai su shafe shi mu kuma sai mun tono an bayyana zancen yau karatun biyu ne ba za mu sawaita ba mu dawo muhammadu rasulullahi ya bai wa kututtuben dabino aljanna ku tuttube dabino kuna fahimtar karatun nan don allah ya kasa sa iyayensa a aljanna kai ni wannan abin bai a ajabu haza a am uyunun tafajjarat من الكب كب الحاشم وسكو سكوى أم البدر مشقوقا أم الجزء سارحا هنينا له أم سرحة قد أتد حبوا لا إله إلا الله كاي النبي لا غني شو يتبع a'ajabu haza am uyunun tabajarat wai dawo da ranan nan shi yake baka mamaki ko kuma teku da yaban sama a yasun manzan Allah shi yake baka mamaki wanne ne yake baka ya rikitar da kai wanne za ka iya gwadawa madibo kuma <laughs> gari da ba ya sun manzan Allah ruwa ya ruwa ya bulbula mutane da dama suka sha suka koshi suka ɗiba suka shayar da dabbobinsu sahabin aka tambaye su ku nawa ne yace walau kunna alfa miyatin lakafana inda mun kai mutum dubu dari yace zai ishe mu ni kuma inda inda sun kai mutanen cikin duniya sai sun koshi dan min injillahi ne an bayanci karatu min alkafi kafil hashimi wasu ku مشقوقا أم الجزء صارحا هنينا له أم سرحة قد أتد habuwa amil البدر مشقوقا ko farin watan da manzon Allah ya kira ta ta sauka ta rabu biyu ta sake haduwa ta ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka ya rasulullahi wa annaka rasulullahi shi kake mamaki kuma wanne ne zaka iya gwadawa malam Yusuf kamar zancen amil mash'okan mashukan amil isa sarihan ko kuma ku tuttube dabino da ta dinga kururuwa ta sa ihu tana kuka saboda rabuwa da manzan Allah wata take baka mamaki ranar juma'a ne irin ta yau malam yusuf salmanul faris ya bada shawara cewa ya rasu mu fa a paris idan mutum yana karatu ko yana wani lecture to za a je a kera mimbari sai ya hau kyan mimbari kowa zai gan shi tarwal ba tare da wani ya tare wani ba zai ce eh wannan shawaran ya yi kyau a ji a kero aka kera mimbari aka zo aka sa masallaci Ranar irin ta yau manzala ya shigo dama yana dafa wannan busasshen dabino yana ba da shi yana shiga haba malam kai jaki bai yi ba Allah ya ne wa dokta jaki la ilaha illallah wannan shine fa annabi muhammadu an bar zancen bilalazi yana shiga sai ya wuce zai hau mimbari wannan kututtube dabino ya rusa ihu aka ce kukan kamar jaririyar rakuma a wasu ka ce kamar kukan jariri na dan adam duk wanda suke cikin masallacin sai da suka ji ihu wannan wannan kututtuben bino manzo Allah sai ya dawo nabi Rahmati, nabi taubati man abahu bakar aba Allahu ya zo ya rungume shi ya rarrashe ta inda kasan ana rarrashin jariri haka aka rarrashe ta malam yusuf ba shine maganan ba ga roban zancen eh. ya ce to ya kike so in yi da ke yi baiwar Allah daga yau dai ga an canja shawara kuma an samu canji yanzu ke me shawararki za ki zauna a cikinmu a nan ko kuma me da ke aljanna zabi ɗaya <laughs> me kaya yana magana eh. bilal mai gida yana magana Me abu da abin shi la haula ala quwwata illa billahi azim da yake shi wannan dabino ba kamar Dr. Jaki yake ba <laughs> kamar zan jango ya ce aito ya rasulullahi nan ni zai kare can kuma ba ta karewa turani can in je in yi 'ya'ya idan kun zo ku yi ta cina la ilaha illallah to don girman Allah wanda sa ya baiwa ku tuttube dabino aljanna ya kasa sa iyayensa kai kai kai kai kai wannan bai yi ba man sani ya haka ya sensi ya dauke malam kai a warware doktocin nan wallahi ka wato alkamalu lillahi wallahi kamala ta Allah ne an bai zago za a gani mutum ringin yi mai amma konko ne wallahi tallahi an fahimci zancen to yaya za a yi wannan mutum ya kasa sa iyayensa aljanna to binci lokaci ba bari mu dakata nan saboda akwai karatun lawan tramol yawwa wa akhiru da Allah